A yayin gangamin ƙungiyoyi da jam'iyyu mambobin ƙawancen MSNC RFP da ya jagoranta a ƙarshen mako a Bamako ne ministan Mali Dr. Shogel Maiga ya fallasa yanayin rashin shawarar da ake fama da shi a tafiyar gwamnatin riƙon ƙuryar da Mali. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 22 mars 2000, 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois ya ce idan kuna tune da raɗin kanmu a ranar 26 ga watan maris na 2022 muka ƙayyade cewa rikon ƙwarya zai kammala bayan watanni 24 wanda kuma a ranar shida ga watan Yuli aka rattaba hannu kan dokar da ke jaddada wannan mataki. Abin nufi wa'adin gwamnatin ya kamata ya zo ƙarshe a ranar 26 ga watan Maris na 2024, amma kuma wasu suka ɗaga ranar ba tare da yin muhawara kan batun a gwamnatance ba. Kun taɓa tsammanin haka na iya faruwa? Ni ma ta kafafen labarai na ji labarin ɗage wannan rana. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Tuni kalaman Dr. Shogel Maiga suka haddasa muhawara a tsakanin 'yan Mali waɗanda ke ganin ya yi daidai da waɗanda ke ganin bai kyauta ba. Haka wannan batu ke ɗaukar hankulan masu sharhi kan lamuran yau da kullum. Ɗan jarida da ke cibiyar nazari da bincike ta asir Dr. Abba Sadek na cewa. Dama a Mali akwai wata rikicin siyasa tsakanin su gwamnatin riƙon ƙwariya da wasu yan adawa da yake yau da wata uku da suka wuce an kama wa'ansu manya-manyan 'yan siyasa har yanzu kuma suna gidan yari ba a musu shari'a ba wannan ya kawo ma ƙungiyoyin siyasa da yawa ba su cikin shiri-shiri da ake saboda zaben da za a yi nan gaba kenan in ka ɗauki wannan yadda ake ciki ka ƙara wannan kuma kenan lalle kau kana iya cewa eh akwai wani abun da rura. To amma masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na hasashe kan cewa sabon matsayin na Firaministan Mali ba zai rasa nasaba da dubaru irin na gogagun 'yan siyasar da suka gajiya suka ga yau ba. Dama harkar za da soji da farar hula mai yawanci yana da cece musamman in kaga dan farar hula wanda yake prime minister daga cikin 'yan siyasa ita to kamin su suna da tasu eh, mekel suna al'ada ta iko shi kuma can dan siyasa shi duka abin da yake gani dama yaushe za a sake jira ƙura domin fati din shi ko shi ya zo ya ce iko tun a ranar da dr shogal mai ya wannan furici 'yan mali da dama ke jiran ganin an tsige shi daga mukaminsa to amma masana na ganin ba a banza ba ake jinkirta yin hakan musamman idan aka yi la'akari da rawar da firaministan ya taka wajen shimfiɗa manufofin gwamnatin ta riƙon ƙwarya. abin ya zama kamar dai kaɗan garin bakin tulu ne to nike tsammani haka yanzu sojoji suke ciki tare da shi shogal in suka fidda shi yana wa kuma gaban abin ya zama wani abin darura saboda sai sun samu wanda zai zai ci wujin shi kuma sai sun samu wanda zai iya kokowa yadda ya kamata in suka rike shi ya zama musu zaman adawa tsakaninsa. Rahotanni daga kasar ta Mali na cewa an ɗage taron majalisar ministoci da ya kamata a gudanar a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.